A yayin da ake fafatawa a zaben manyan ofisoshin Majalisar Dokokin Ƙasar ta goma da za a ƙaddamar a watan Yuni, jigajigan jam'iyyar irin su gwamnonin APC sun ce sun fi ganin tsayar da shugabancin majalisar a tafarkin shiya-shiya duk da cewa kwamitin ayyuka na ƙasa na jam'iyyar APC bai fito fili ya bayyana matsayinsa a game da kasafta yankuna da za a ware ba. Kwararre a fannin siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci cewa. Wannan tsari na karɓa-karɓa wanda 'yan siyasar najeriya suke rungumowa su tunani cewa zai iya tabbatarwa da najeriya wato siyasar gaba gaskiya ni a gaskiya a wuri na kuskure ne tunda na san shi a kuskure na ɗauke shi saboda ita demokradiyya so ake jama'a su tabbatar da abin da suke so ba wai amfani da wani dabarar kungiyanci ko bangaranci ko sanayyanci ko kuma addinanci a ce dole wani wanda ko ya cancanta ko bai cancanta ba za a ɗora shi a kan mukami amma ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Abu Hamisu ya ce yunkurin da gwamnoni da jigajigan jam'iyyar APC suka yi abu ne mai muhimmanci. Rafiya ya ba da dama wanda ya fi rinjaye a zabe kuma ya lashe wato kujera shi yake kan gaba kuma su ne suke da mulki. Amma yadda ya kasance a mu yadda akwai bangarori da dama da kabilu daban-daban da masu addini daban-daban ya zama waje. wajibi a zauna a yi bangare-bangare yadda kowa zai samu natsuwa ba tare da tsoro cewa za a danna shi ko kuma a za a ce mai mutunci yadda ake wani lokaci yadawa a kafafen yada labarai to kinga kuwa in an gwamnoni suke wannan rubutun ya nuna cewa sun san me suke yi kuma suna so zaman lafiya a kasan nan abu ne kuma da ya kamata kamata a ce kowa zai goyi bayan su saboda a samu zaman lafiya. Shi ma mai magana da yawon jam'iyyar APC Bala Ibrahim ya tabbatar da bayanin da Dr. Abu Hamisu ya yi inda yake cewa. Waɗannan gwamnoni na APC na Arewa idan baki manta ba su ne suka haɗu suka yi ruwa suka yi tsaki suka yi uwa suka yi makarbiya suka ce lalle tunda Arewa ke mulki a halin yanzu to lalle idan dai ana so a yi adalci a tsari na demokradiyya to mulki ya koma kudu tunda magana ake ta karba karba idan arewa ta yi sai kudu ita ma ta yi in kudu ta yi sai arewa ita ma ta yi to idan shugaba ya fito daga kudu mataimakin shugaba ya fito daga arewa to a tsari na demokradiyya abu ne na hannu da yawa kowa a yi da shi to sai kuma a raba sauran mukamai waɗanda yake na zaɓaɓɓu ne a raba kowane ɓangare akwai shiyoyi guda shida a tsarin kowace shiya ya kasance ita ma an bata wani matsayi yadda mutanen yankin za su yadda e eh, ana yi da su. Gwamnonin APC sun ce ya kamata a baiwa kudu maso gabas ko kudu maso kudu shugabancin majalisar dattawa kuma shugaban majalisar dattawa ya kasance Krista. Sannan shugaban majalisar wakilai ya fito daga arewa maso yamma ko arewa maso tsakiya. Gwamnonin sun ce kafin a baiwa wata shiya naɗa mukami bayan waɗannan da suka lissafa a la'akari da irin guduma wadda ta bayar wajen samun ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa. Amma kuma ba zai hana ai yi ƙoƙarin janyo wani yanki a jika ba. Mata ma sun ce sun zuba ido su ga cewa ba a rarraba mukaman ba tare da an yi la'akari da su ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.